بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم gaba su koya ci gaba gani bai etan ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na man wuce ko al'afidu abdul gani al-maqdisi kana su ku gwe man gugan ga alkhairi ito na gona su kawo jin amfani igikini eto ya tiye yi miya bi sallallahu alaihi wasallam na yi ga zainab bintu jashina na sokoto paya wuya bi muhammadu daga titayen sama gutawa bona iga gada eto etiye yi yi iga zainab bintu khuzaima annabi da zainab guba ya farko mu ya giya jash zainab baci mu ya giya khuzaima zainab bintu khuzaima na aga yi a fejiga umul masakin ne talaka ji mun ji bayan doci ba likasrati tu'amiha almasakin ibuna wani dokun bai zagwagba gishi ya yangi da le zai talaka waju ciwu bai yangi ci a ciwutun na ya talaka ji wa kana tata abdullahi bin jash zai yi bau kafi annabi muhammadu biyu puya wani sallallahu alaihi wasallam e yuga abdullahi ya jash وتزوجها سنة ثلاث من الإجرة نا نبي محمد كلا لوم مدينة قولي أبوتنا شاقو بوياو ولم تلبس عنده إلا يسيرا شارين أو ثلاثة أما سكوي دفلو قبع نبي محمد صلى الله عليه وسلم أجي دون صاغو با كو صاغو تا شاقو دفلو نبي بيا وجوين ويبفو جندو تشيان wọn ibe na na khadija gai yi mai guba na jihajali shi nabi muhammadu zonu sallallahu alaihi wasallam na na khadija tun maka mun fedin tsakaniya ya shibe gusi ya shibe gutsin ebuna annabi ya gun yara ta bai gutai da maka cikin lalo madina umarjiya wani na khadija nogun ya shi bai gutsun yi na na khadija ma jajili na wakiya gutana na biya filalo madina na yi mai guba na na nabi muhammadu zu sallallahu alaihi wasallam sai mini mijiya nabi sallallahu alaihi wasallam wadai juwairiya na na juwairiya gina haris wujiwa na de kun banul mustalaka na náà da a ci agaba wọn zagi na wujo juwairiya ekun banul mustalaka ma ekun gaba sun ga manata na na aisha ya tituyen alfatabu su kuci ga ya kun na zagin na wa ba dagwayen sahaba na yi ga sabitu ya giyan kaisu na a gan ile kunshi kunshi na jade na yawa da nan yawa da nan arziki kun yawa da nan yawa da nan zai sokoki guya na yi ga sabitu ya giyan kaisu mu ci gata da wawobe waga wawobe ni ga olugwa ni ga olugwa ga shegi annabi sallallahu alaihi wasallam sau bata ya sahaban nan zagin na caji azun egbe ya wuce bo wata zawaja fi sitti min al'ajira annabi sallallahu alaihi wasallam wa na na juwairi a jiyawo na ijira dai ya gutsu a ina wato fi fi rabi al'awwal na na juwairiya ma jajale etan rabi awwali zumana ijira di yara e ta bai gutsun a caga na na juwairiya jajale mini miji na nabi sallallahu alaihi wasallam obi a da sofiya ya e giyan huyayi na na sofiya na na sofiya na wuda mini zuriya jiya annabi aruna alaihi salam annabi haruna na ya giya annabi musa na wata ga yagi guba yau annabi haruna su kwan fowa annabi bu ebo addu'a annabi musa wọn bai sọ pé ga haruna olúfẹ́ ṣàbò wai bayan sako ní sọkúnà da wàdà wíyún náà to na na safiya wanda mini zuriya jẹ́ zibo ya annabi haruna alayhim assalam nana safiya adiude ekpayan ojebo lokaci na gunkun haibar na yahudu na ji fedu ji madina wana lokaci na sahaba ji lakun da gyana ijira da ya gutu a bakanga babu adina na safiya ya tiya ojebo zai bana na kafiya nabi muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam a yi zaba yin na natu a giyan abul haqiq annabi sallallahu alaihi wasallam gina annabi shi ya aje uji wani annabi gan ga egbon ya wuce bane ta fi obada nan ne wuce amma egwanan lora na nga ikin giba sadaki nan ga yawa ya wani gbogbo yana aji sadaki yi nan ga yi wuce wayoyi ma wala aje ki yau wala aje ki na na sofiya inda mini yi mishin ya nabi sallallahu alaihi wasallam wajen ajali ijira diya gbawo pata nabi lo agwa lufi yi zagu tuwani ya ci aga oluwa don shebo zagu obe ne ya ci aga yau guba shi zo na na adija gani be zainabe zainabe yin ma amma ku tuwani ba ta oluwa gwalufi allah haka ba ibi nan gana ji gun ya guwa na gana bai wasu lu ije go ba ta yi min na ji ma adin ya guwa tu zuma jale nabi sallallahu alaihi wasallam ko su mai ijirayen annabi mini yi na ji sallallahu alaihi wasallam ke jin yawo mai na ta tazawaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mai muna bin talhari na na Maimuna na biyu jin yawo na giyan haris na na na Maimuna muna na mawuyi na giya sahaban ciko na yi igiyar khalidu igiyar walidu na gande abdullahi giyan abbasi abdullahi bi abbas na na maimuna da umul falli na ma abdullahi bin abbas na e ganiya ga annabi ya juja ya ga mumina shi hace a ga yau annabi juya waje da na yi ga sarifa na da na wuce ga mu cayin sabo ya tiya elezan gugu sarifa ya kuyo da nuyo na gadon ya kuma kaulo madina da na wuce gabo ma tsoci ke bego rayin yana na maimuna zuma jali annabi muhammadu bu sallallahu alaihi wasallam bai afayawa na bai annabi cani sabuti ne wani na wuce gaba gura yau sarifa na a ganin wayo noci da na wuce e kpalo enu wannan da maka yi muhimmai lagutuwa ne muhimmai lagutuwa ne وهي آخر من تزوج من أمهات المؤمنين وقام يمنا نبي محمد جنيا وزمقونا صلى الله عليه وسلم kendo dai Hadija yi zafar kuna to Maimuna gayi yimina wajin awo karshe nan Maimuna ma makabu da yawa ina sababi musulunci luna wajo waye giwu shi lo ya giwu zagi na jigo musulunci na bai ba shi na amma ya bawon wuji musulmiya lokaci na ya badar na labari chadiyu etiya wu kafiri shi nan musulmi chadiyu na ti kafiri ya makaci jau ya kunya badara ojimi e yaba labari ya fayin etiye nasara na musulmi ji daga nan yaggi mun zage shi e ba ji musulmi a yau na so shawa yake ya musulunci a gado e ba matatin cewa e ba fi yake ya biyu yau kashi e kpagin gana wani bai bai abbas na yin dagiya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam mun fai di labari daga na yaggi ya yi min wuyo na etiyan wulakanci na e ba ji wani ya na ya ba lobe musulmi shi mun wani mai gasa ya lobe musulmi shi ya amma ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam dai biya maka e biya umra jiji mu fe wa bi ga yegi yi min wadana biya faya sababiya ya wayan maimuna da bi biya muhammadu sallallahu alaihi wasallam to zai ji man lobe a yi zagobe ni da nan bata yi mi a yau ya annabi sallallahu alaihi wasallam man jigan adi tsakani ya zabutuwa ba dabo bi amma na bi fedun yawo bayanya musa ba ci yawo ba wanga bayani adi bayani na shi bi ita ya ci mana adi wushi na ji wujin yawo bayina kena na mariya na wujin wuyo ake din zagin da ci bai wujin wuyo amma na ji kpata a yi gizi ya e gizi ya ci a ga yau aji wushi amma ake dai wuji na ji nfe duniya yawo bai yi amma dokwa zikro khadamihi sallallahu alaihi wasallam sai bayani ya ce zai ji kuku ya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam zai ji feji yi dima yuna yabo wuna yi dima jin ya zako shi? wani gigon albarka da rayuwa zau min zai yi tiya na gayi anas ya gina malika ya gina nazari al'ansari madina ce sun mutula sarawai ibana tunna nabi muhammadu gada madina wani sallallahu alaihi wasallam a caga nuna ga umu sulaimana fede ya dini musulunci nuna fede ya musulunci nau a musulunci go muke a musulunci lada anas ne anas mai zakangi egman da hannu da dai kauna na biya wace ga ci ga lamar hajjar ba bai yi mi da na ime de boye adini e ba de boye adini kan do ce bai de adini imi de boye adini an ni gala mara ji faruwa kan do ce fe wa shi ne ti imani wato ne mujibi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam atatiyan chen le ba no gada bo be oji e ba de titiyan fondo ci bayanin do ci ugwa ga uda gumbe maki iri wujan alaka e ba bayanin da ci ga a dubu da jin alaka dan e ba mai tu zagin na dai lagi wa anas na sai ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga nabi gwagin na kayami na waga gin na tarbiya bogo tunna nabi lo madina na ci ga anas da ba har bai lokaci haji da nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi ba albarka yi sarawi mu da ilimi mu da arziki mu da rai kwalo da zuriyaji ebonan ga ya gimu ji tsakani za shi tun haci haga yau za shi tun didi ko tutu ana zuni malik ebo albarka na nabi muhammadu bayuna sallallahu alaihi wasallam galawa wa hadisu wani ana zuni malik mudamini sahaba gutuwa ba na hadisu na womi abu na tuti kutu wani shi tun ya dagu sakube boyuyu mudamini kuku jiya nabi sallallahu alaihi sallam. mini kuku jiya nabi obe ade indu a madin asma'u a al rabi'atu al'aslami ake da sahaba na iga abdullahi ya giye mas'udu na ngayi sahibu na alayyo ngayi zai kuda ba nabi muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam kin do dai su gi caji dai zai kuda ba gwa ban doron wani lona a ga abdullahi bin Mas'ud yau kana iza kama albasau iyahuma nabi muhammadu ga na kyatiya ugadi ku da fi bicibo wa iza jalasa huma fi zira'i hatta yakum annabi ga fedu da na ugadi ku guba bayan nabi muhammadu an wada sallallahu alaihi wasallam wasu ya da na jiji sa nabi ga naki sa nabi ga naki abdullahi bin mas'ud su kutsan tsora bi ilimi ƙur'ani a ke da sahaba na iga ukbatu ya gina amir aljuhani na wai sahibu baglafihi za ka yi nabi sallallahu alaihi wasallam ga wani ya ji kula bai yau kendo dai su gice dai zai ji kula bai doku yi na a ce a gan wani ya kudu a fil asfar anabi dai ga aloji ga jin zakan na ide zaka ide rakun ide doko ide cacagi kwata yan na jiga moto masu yin zamaniyar sahaba na bi muhammadu jau sallallahu alaihi wasallam kin dole su yi ce dai direba ne lautiya ne a ce ga sahaban na yau idi mana mu fejin ya nabi na nawa dan ya buro feji zaka annabi ke dai mini kuku jo bilal bilal ya gina rabah na iladan kwaya na bi sallallahu alaihi wasallam na faji koyo afirka ci inda bere sarawin mun yi wuji na sayidu na abubakar lugwana mun ga shi daga gwataya so shi ubo da ka ta na feyi babu ebo musulunci ne ugo na bilal magawa shi zuma ade bai ba ni mule na bilal so ko ga bere yu sarawin ga sahaba na la sallayu ele ngona kai amma na ga sahaba ni ludu sallayu bilal ibn bilal je bi salam ngala min kaida ya sallayo daga iziya ga waga za yi sallah ni de kiyo mu de bere mu je boye annabi sallallahu alaihi wasallam zuma jele annabi sallaye yi gani bona mu dia lo sallayi de ge tu ashhadu anna muhammadan rasulullah e je juje fi na sayidina abubakar go halifanci zuma nabi sallallahu alaihi wasallam mu biya sallah ilu ba bal mu biya madina so ga madina ya eje bu be tela lona sayidina umar la ziyara lo kin wuce lokaci halifanci wina sayidina umar ci go yi sallah ya wi can do di u fe yi sallah ya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam amma lo sallah yi fo ganan wuri ke tun ashhadu anna muhammadan rasulullah mufeje gbafigi sallah ya yi gumiya e bu tsanani boyi ubo bi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam meni kukuji ya annabi sallallahu alaihi wasallam dai sahaba na yiga zu mihmar na mu yi egiya yegi na jashi zu mihmar bayanin do cewa ga zu mihmar ko zu mihmar a ga ke de bukair bukair musu da mini ya zai rufe jini dima ya nabi sallallahu alaihi wasallam na zan da ci ga bakru sun nuna wani ake da abu zarril gifari ba ta zane ji da mini ya kuku ji ya nabi sallallahu alaihi wasallam so ku be boyuya ga gan bi alkhairi sai zikru mawalihi sallallahu alaihi wasallam wujis na nabi sallallahu alaihi wasallam dina shi lugwa gina ade zaidu ya gin harisa zaidu ya gin harisa harisa tsoyi giya shura'il alkalbi damini wuji na ji tula su kuci tara ilimiya ta ciya wujiji na janabi sallallahu alaihi wasallam ji mallaka na zaidu na gama ƙur'anu yi yau zaidu na ga nabi lagube igiye e yau. zainab bintu jash na su kube fayawun sun zuma na yawa Allah gani be kiyan gani zaidina zaidi na zaidu bunu harisa annabi yabu busa rawun wujiyo na lugwa gina a aga usama wato a ciga usama bin zaid annabi yabu buwa zaguba ba da gina wana wuji jayo na annabi lugwa gina ya bunan da ya yi wuji to gina wọ́n dẹ̀ náà gọ́ọ̀lẹ́ ẹgbọ̀n òṣèwò gáta tí yán ẹgbìwò har agayi usama aja feji na alhibbu bunul hib zaboyeci egi zaboyeci ebe na annabi yabo usama ọmọ umu yabo ziyo babau kuji shayo na so cijin latuya musulunci wani allahu akbar kin dole wa dai zaba zuma so koyi latujin yuji nin bonan ko da ci gaba da latuga to gije ni da falala ya ilimi ya arziki na ko ya gikpaci sau ba ni ke dabo mutu da min ya wuji na janabi lugwa gina daga kin yi mambo a cagabo dangi bufe biyu ake dai abu kapsha udan ni gimaciya makaci jau e sunu ga sulaim ugun kun badar udan ni zakin ya dausu ci jau ake dai ana satu mutu da mini ya wuji na ja'alugwa gina annabi ke dai wuce ya salihu muke dai wuje ya shukran mude rabahu mude aswad mude yasar mude nubiyu ba ta wuce juyo wuji jayona annabi lugwa gina ake dai abu rafi na sunawaye aslam na mandoci ga ibrahim yiwu abu rafi na wuji yoyon dagi annabi sallallahu alaihi wasallam ya abbas na abbas cha abu rafi na sunawaye aslam da na mutuwa da ya annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ce lugwagi annabi lugwagi a ce ga mini wuce na sha nabi lugwa gibe na dai abu muwai ba abu mu wadda mini wuce wuce ake dai fadalatu na fadu shi kin ya sha ma wani adi rafi'u rafi'u nan wai giya sa'id rafi'u na wuce ya sa'id ya giyan as egi wuce ci gigun egi wuce gigun ebe na yage wuce gun giken da gi mota ya manci guna a ga yage wuce gun mini gije sashi ga a yi lugwagi sashi maza a lugwagi a wani da yagbe ya wuce ba abu ebe na sagu ba adiye wuce zai ni ga wagon lugwagi bogo wa je gi kasa wuce amma zai lugwagi wuta mutacin wuce ba ya zamu ce wani yaji mulki ya wuce ba rafi uci da ba nabi sallallahu alaihi wasallam ga wani wata ya mako biyu mudi wulawun sa egbe wuce bayan gina jike ya sayi da ya gina asina higi sayi da ji a ca rafi wula tara ya nabi sallallahu alaihi wasallam zai jike ya ji mallaka ya tiya wuce bona har musafin wadu fe ganga ana maula rasulillah mi mi damni wuce na janabi muhammadu lugwa gina sallallahu alaihi wasallam mini wujijo ade midam ake de aswad aswad na rifa'atu ya giyan zaid aljuzani mun ga lutare ya nabi sallallahu alaihi wasallam mun da mini gimaciya isma jo u aswad na u da na bai ga wadi kurana mini wujijo bi ade kirkiratu kirkiratu na to da mini jo? ake de zaidu bai amma wuji zaidu na hikaya tuna zaidu na wayin da kuya hilala ya ya tsar ake de ubaid ade tu'aman ade kaisan ade miran ade zakwan ade marwan ba ta wujijo yana na bilugwa gina ade ma'abura al-qibti ne tuna yi ga na ngala ma'bur alqibtiyin na tare ya nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin otu sahaba ji lo ba etu mukaukis na takiye misra na gobe go musulunci na kendo dai mukaukis na nga ke lamariya na nabi dai ge ibrahim bai na nga lu tare ya nabi sallallahu alaihi wasallam mu ci dai gibe ya tiyan wuji bubu ya bona wuji je la la tare kendo dai wala moto atwara ya zane ko la aziki wa atwara ya zane wujiji ki aziki na yau aga atwara ya wa bawai afaji jima ya wai wa abawai wa ku ake de wakid to abu rafi abu wafid isha muke dabo abu dumaira dabo hunain dabo abu asib dabo na sunnawaye ahmar na ake da abu ubaid fata wujiji ga soyo ya nabi sallallahu alaihi wasallam dole mu yi zako mu yi zako amma ga yi zai zako mu yi dira ta ka san doro lewu shi na ji to shi gigun yau ne amma kpatan wa lugwagi wa lugwagi mini wuji na ji ke goye ke ta ci wuji shi a nabi sallallahu alaihi wasallam na safinatu dabu safinatu na wuji yo yayi mai nabi ne ga ummu salama na ummu salama ga mai yi na jajali zumagu mini yi mijin ya nabi sallallahu alaihi wasallam wani gajin hajjali su mago to umu salama un safinatu muca safinatu lugwagi muca sharati lacici ga mewa lugwagi amma mai waga ofe oji dima ya ebami tuci soko sallallahu alaihi wasallam har bai lokacin ajali sharati na mai ya cici a wurin ugajin da lotuna ba wani amma bayanin nan mai yawan lugwagi a majin hidima ya ba mai umu salama su kube boyuyu fakal laulam tashtarati alayya ma faratu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mutassafi nan na shaga bai umu salama ina lasharatin na ciciyuna ga kabo la sharatin na ciciya mi ga mi ji hidiman ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mi feza bi annabi muhammadu ina ne kawo ga mi lugwagi ci ga mi dan jihar kana ba mi na mi ya ta ya shan annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam eti da majin yuba ba wale za ko je wale sahaba je na wani tendo na mu annabi muhammadu cina so ku be boyu ya bayne Mangato ga lahil ha wallahi al-mashhurun sahaban naji wujin naji agai zai ji tulana ngala man ga ci ga wuji na ja nabi sallallahu alaihi wasallam ji mallaka ci lugwa wuji ci lugwa gina ajiza shi ba ajiza wiki ajiza shi ba a'a Allahu akbar walakin no so shayi je gigunyu na ya wani je gigunyu waki ya ma gigunyu amma zuma buci na wale wadde wuji za shi ba wace ma zikiya ne kayi na wage za de mota ji ba shi dole ga ziki da wani Ibo nan doro a dawo biya wai a da jini be biya wai ibi na to a zikiya yi a wayo wake lanaki yan a zikiwa amma nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam wani cin ba fondo ci babu yana wagina wani cin ba babu yana wagina ne ugwa gula ise da yebo roba na aziki ga beyu ratwa wuce na ji pata ya ayya amma wa lugwa gi da bona muji je un beyu waja ngamala nga duwa un kandoro gigibe fifi edena kun kebe yali mujina enna muhammadu rasulullah ba na wannan sallallahu alaihi wasallam e bona ise kun za be wa di utuna wa kun ngalu ga ga lauka na libni adama wadiyan min zahabin la habba an yakuna lahu salif annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya annabi adama ga de pankoro guba gushe mu ciko da na shebe duke zinari pankoro guba na she na she pato ga gya na biya adama wata ciwuza ga guri gya na biya adama yi shai jebuwa sai jikana ganwa kumi iza e dabuwa iza e dabuwa allahu akbar ga bala ga bai dukiya logu tuna yadda yake da biyu ya ne wasu yake da biyu ya ce ba nuga ya gbata ciri dam ne bojin wuce kwanan sokoto a nabi muhammadu ta tiwo na dukiya tuntunu ga logu amma wa dun ga fet kici wọn ke lugo da ne ke da bi wani to zai ji ji bata na bi ni ne uke ci kana na wani ko le zan na ci bai zai ji so kuma zan na sa alayhi salatu wassalam to zai ji lobe pata da na a yi ba giji wa min ima'i wushin zagi na ja nabi sallallahu alaihi wasallam da ya ci lugwagi gina salma dabo a ga yi salma na ga ummu rafe ne rafe wujin zagi wani nabi gina a ke dai barakatu ummu aiman wujiyoyin babu wujin zagi babu barakatu na magadna nabi muhammadu ya tun hali zakan boyan ga mutuwa jufe jigan na bacin ibi nan ganin da dajin ajali. barakatu ga fayyadin wa umu aiman wuji wa nye baba nabi ne ya abdullahi na annabi ulugwa egi barakatu na ga mamma usama ya zai da usama na ihu yebo da na yebo muso mu yebo babu na barakatu wuji na ga ma na yi wuji no le a so na na etiya egban wuji ngala wuje wude wude a sarawai ngala qur'anu ga gara na wajiya wabe wuji na da jiya wabe zai yi gina e bona waga gada wuji in zagi jiya o to gina jiwa mapata na wuja yo ya ziyo ya zai mu wujin in zagi nana ya zai mu wujin in zagi nana e ba wuji bon daga ta ci abu ba do tuna, wadda mulki gina na jiwa mabe wuji in zagi na mu dai wuji in zagi zagi tsawon ma ń yí òtó òṣàgídébì oyin òtó ń wùjì ná ẹ̀yùgà ọmọ wàlàd wùgà àdùgbọ̀n wùjì bó lókèchí na ọgá àjẹ́ àjẹ́lẹ́ ẹgbẹ́ òjá àdí ogun já ẹgbẹ́ e e ìgìnà jí wùdébì oyin wọ́n jẹ́ ọmọ wàlàd kanga na yẹn e gíjì àmá wọn ta tí wùjì bó sai ọgá ìjẹ́ lúgbà kanga maimuna ẹgbẹ́ ake di hadira ake di radwa dole ya na ji zagukin zagutun salma ganbe barakatu ganbe maimune ganbe hadiratu ganbe radwa wuce na zagi shi da wani ya nabi sallallahu alaihi wasallam tun na gayi gurgudun bayani ta bukurogi ni rayuwa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na ba su koya be gada bayani etiyan dokoshi na janabi muhammadu tuna sallallahu alaihi wasallam zikra afras au zikru afras rasulillah dokoki ci janabi muhammadu tu aliyan ijeliwo sai na bebi wina hatta kira na kan kwaci wuli ke fuska wuyi na ke sefu wuyi na na ba su kuka ta yatun bayani man na jini duman nan su kuku ga alkhairi iso na egbu na soko amfani da bin ijo toku so ci mu be boyu gan be tuci kunne annabi sallallahu alaihi wasallam mun be albarka ba hu rayuwa yibo subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik